yau juma'a sha ɗaya ga watan sha'aban hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya daidai da ishirin da uku ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma a ci gaba da karatun littafin ru'usu a kalam fi ahkami siyam na waddah bin sa'id ash-sha'bi Allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairi idan ba manta ba a jiya mun ɗauko karatu a cikin wannan littafi a inda muka ji shimfiɗa da sharan fage da wannan malami ya yi mana dangane da abubuwan da ke cikin wannan littafi mai albarka duk da kasancewar littafin ɗan takaitacce ne to amma a zahirin gaskiya ya kunshi abubuwa masu ɗimbin yawa a cikin shi allah maɗaukin sarki ya fa'idantar da mu fa'idojin da ke ciki malam ayo ya ce asiyamu azumi awwalan ma'anahu abinda za a fara tattaunawa a karan farko a wannan matashiyar maganan da malam ya yi shine ma'anan azumin idan aka ce azumi me ake nufi da azumi menene azumi lugatan asiyamu da sunan azumi a yaren larabci shine al'imsaku an shai'i wa tarkila shine mutum ya kame gabarin wani abu ya bashi ɗungurungun, wannan shi ake ce ma azumi wa minhu qawluhu ala lisani maryam wannan ya dace da maganan allah madaukin sarki da ya ba mu labarin maryama a inda ɗanta ya ce da ita ko kuma mala'ika ya ce da ita inni nazartu lirrahmani sauma duk sanda kika isa gari suka tambaye ki me labarin ɗa sai ki ce ke ɗin nan kin yi alwashi kin yi bakance ga allah mai rahama cewa za ki kama bakinki ba za ki magana ba falan ukallimal yawma insiya yau kwata-kwata ba za a ji ko da harafi ɗaya a bakinki ba kuma wannan al'amarin haka ya faru a lokacin da ta isa gari tambayan da suka yi mata kenan shine fa'asharat ilaihi sai malamai suka ce to yanzu ishara yana ɗaukan ma'anan magana malam ibnu kathirin ya ce ƙwarai da gaske ishara magana ce ga can annabi zakariya sanda shi ma haka ya faru da shi ya kasa magana sai riƙa yi masu ishara a madadin magana shi yasa malaman musulunci suke rubuta littafi al-ishara menene hukuncin ishara ko nuni ko kwatance shi yasa mawaki a jahiliya ya ce a sharat bi tarafil aini khifata ahliha sharatu mahzunin wa lam tatakallami fa aiqantu anna tarafa qad qala marhaba fa ahlan wa sahlan bil habibil mutayyami wai wani matashi ne wani saurayi ne je wajen budurwan shi tadi sai je tarar da iyayenta suna mata fada dangane da ɗabi'un shi miyagu cewa ki rabu da wannan ɗan iska yana zuwa ita sai ta ganye sai ta mai sigina shi ne ce a sharar bi tarafil aini ta yi ishara da gefen ido khifata ahaliha sau tana cike da tsoron gashi nan ana mata fada dangane da shi kuma ga gogon ya danno ya ce walam ta kallami ba ta magana ba fa'aikantu saboda shi gwani ne na gwanaye wajen gane al'amarin taɗi da su. lungunan shi ya ce sai na samu ya ne annar tarafa wannan gefen idan nata da ta ishara da shi kad kala marhaban wai yana man maraba lale ne a halan wasu halan bil habibil mutayyami ina fatan mun gano wannan da kyau to dai mahallin shahid a nan da ta ce inni nazartu lirrahmani sauma ai inni zartu al'amsa ku an shai'i wa tarkila ita sam yau fa ba za a ji komi daga gare ta ba mala ya ce ai imsakan anil kalami wa tarkan lahu yau ba za ta magana ba kuma ta bar yin magana in kuna da wani abu to gashi nan ku tambaye shi wannan shine ma'anan azumi a yaren larabci da malam ya bayyana mana wastilahan amma idan aka ce asiyam a istilahin shari'a shine at-ta'abbudu lillahi bimtina'in anil muftirat min tulu'il fajr sadiq ila gurubi shams idan aka ce azumi shine at-ta'abbudu lillahi shine wani yanki ne ko wani yanayi ne na bautan Allah madaukakin sarki bimtina'i ta hanyar mutum ya hana ma kanshi anil muftirat daga duk wani abin da zai iya ɓata wannan azumi ci ne ko sha ne ko ko jima'i ne ko abin da ya shafi zantuttuka waɗanda shari'a ke kyamansu da za su iya naƙasa ladan azumin nan min ɗulo ilfajiri za a yi wannan ne tun daga bullowan alfijir wanne sai mala ya ce asadik alfijiri na gaskiya ila gurubi shamsi har zuwa faɗuwar rana fakharaja bi na at-ta'abbudu lillah to jama'a ku fahimci malam da ya ce kamewa daga duk wani al'amarin da zai zama mai ɓata azumi ne tun daga bullowar rana zuwa faduwan shi domin yin bauta ga Allah sai malam sai ce banda man taraka ta'ama himyatan mutumin daga abinci an kawo saboda rashin lafiya ya kama shi bakin bai iya jin ɗanɗano sai ya bar abincin bai ci ba ya bar abin shan bai sha ba ya bar iyalin bai kusance su ba banda wannan wannan ba azumi yake yi ba ko kuma saboda ɗan karan fushi ko kuma kyama ko kuma yajin cin abinci da kuke jin wasu daga cikin turawa saboda tsaban karambani suna yi da rashin sha'awan abincin duk wannan ba a kiran shi da suna azumi sai dai a ce kawai don wata bukata ce tasu na karan kansu abu bi sababi maradin ko kuma mutum ya kasa cin abinci sakamakon rashin lafiya wa nahawihi da makamancin shi wannan ba a kiran shi da cewa azumi allah ya sa mu dace mana ya ce wal murad bi kaulina al muftirat abin da muke nufi da muka ce al ai muftiratun ma'alumatun wasu abubuwa ne sanannu waɗanda kan ɓata azumi ja a bayanu ha kitabi wa sunna gamsassun bayanai dangane da su to ya zo cikin alkur'ani da hadisai ingantattu na annabi malam sai ke cewa wasa ya ati ha nan gaba kaɗan cikakkun bayanai dangane da su suna nan tafi malam ya ce wata hadidu hadiduha ƙayyada cewa kaza kaza kaza raji'un lil adillati shar'iyya to wannan ana mai da shi ne zuwa ga dalilai na shari'a baka cewa abu kaza na ɓata azumi sai in kana da dalili ƙarara a cikin littafin allah ko sunnar annabi ingantacciya idan ka ce abu kaza bai bata azumi to nan ma sai in kana da dalili to kenan wajibi ne al'umma su tsayu ga abin da nassi ya zo da shi in nassi bai ce kaza na batawa ba kakka sake ka ce yana bata azumi ina fatan mun gano wannan da kyau domin yanzu mutane sun koma suna fatawa da tunani da ka sai a ce yanzu kazan zan bai bata azumi sai a ce kwarai saboda wanda ake ma azumin bai ce wannan na bata azumin ba shine Allah wanda ya zo da saƙon umarni dangane da azumi shine annabi bai ce wannan abin yana bata azumi ba kai ko me naka ciki kai ba mai ibadan ba kai kuma ba wanda ya aiko a yi mai ibadan ba ina fatan mun gane wannan da kyau kai ba ɗan saƙo ba me naka na karambani kuna gane wannan da kyau ko malam ya ce idil aslu adamu ha to a asali in ba a samu dalili cikin ƙur'ani da hadithi da ya tabbatar da cewa kaza da kaza na bata azumi ba to kenan wannan abun bai bata azumi asali shine alƙur'ani da hadithi duk wani ilhaki da za a yi ƙoƙarin yi ma shari'a to shari'a ba za ta karɓe shi ba allah ya sa mu dace to bayan da malam ya bayyana mana ma'anan azumi a tsabagen yaren larabci da kuma azumi a yaren shari'a da kuma wasu ta'alikai masu muhimmanci dangane da me ake nufi da atta'abudu lillah an ana wannan azumi ne saboda yi wa allah ibada sannan ko me ake nufi da almuftirat da wasu abubuwa masu matukan muhimmanci da kuka ji sai malam ya ce faniyan gaba na biyu fadluhu falalan azumi da aka ce ka yi azumi bayan fa'idojin da muka shimfiɗa da sharan fage da su a karatun da ya gabaci wannan to kuma akwai wasu falaloli wanda shi wannan azumin yake da shi ɗoriya akan waɗancan fa'idoji da ake samu a duk lokacin da mutum ya tsaya zai yi azumi mala ya ce fada'iluhu kathiratun jiddan lallai falalan azumi to falaloli ne masu ɗimbin yawa falaloli ne da allah da manzan shi suka yi bayanansu falaloli ne da ake son ka himmatu ka yi ƙoƙarin dacewa da su a duk lokacin da allah maraukin sarki ya baka dama ya baka sarari na yin wannan azumi wa minha malam ya ce na daga cikin waɗannan falalolin a gaban farko arrayyanu lissa'imina arrayyan ƙofa ce ɗaya daga cikin ƙofofin aljanna da annabi ya ce fil jannati samaniyatu abuwabin aljanna tana da ƙofofi guda takwas mun gane wannan da kyau ko saɓanin wuta ita kuma allah ya ce tana da ƙofofi guda bakwai mun gane wannan da kyau ko laha saba'atu abuwabin likulli babin minha minhum juz'un maqsum ina fatan mun gano wannan da kyau wuta kofofinta bakwai ne kuma kowane kofa an keɓe waɗanda za su shiga ta ita haka aljanna cewa aljanna tana da kofofi takwas mun gano wannan da kyau ko fiha babun yusamman rayyan a cikin aljanna akwai wata kofa da ake ce ma rayyan annabi ya ce la yadkhuluhu ba wanda zai bi ya shiga ta wannan kofa illa sa'imuna sai masu azumi allah ka sa muna daga cikinsu to ba ka zama mai azumi sai in azuminka ya dace da irin azumin da allah ke so ya dace da irin azumin da annabi ya bayani kuma kayi ne saboda neman yardan allah madaukin sarki to kai ne mai azumi na kwarai wanda ake sa ran a ranar kiyama za ka bi ta wannan kofa ka shiga aljanna mala ya ce an sahal bin sa'adin sa'idi radiyallahu anhu daga sahal dan sa'ad saidi Allah ya kara mashi yarda anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce <clears throat> ya ji wannan hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan lalle a cikin aljanna akwai wata kofa da ake kiranta da arrayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamati masu azumi ne za su bi ta wannan kofa su shiga aljanna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum banda su babu wani wanda zai ƙara bi kuma ta wannan kofan. masu azumi suna bi su wuce sai a kama kofan sai a rufe ta ba wani wanda zai ƙara bi ta wannan kofan kuma mun gane wannan da kyau ko annabi yake cewa yuqalu a ranar kiyama za a yi shela a ce aina sa'imuna ina masu azumi fayaƙomuna sai masu azumi su miƙe la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum sai su bi ta wannan kofa ta rayyan sai su shiga aljanna wanda bayan shigansu babu wani wanda zai ƙara bi ta wannan kofan annabi ya ce fa'iza dakhalu uglika suna shiga sai a mai da kofan aljanna a garkame falam yadkhul minhu ahadun babu wani wanda zai ƙara shiga kuma jama'a mun gane wannan da kyau ko suna shiga sai a kulle kofan aljannan gam ko mun fahimci wannan da kyau ku. a kulle ta gaba daya ta yadda babu wani daya daga cikin daya dayan al'umma komin kirkin shi wanda zai bi wannan kofa ya shiga allahumma illa abin nan da annabi ya faɗa a lokacin da ya bayanin kofofin aljanna da wanda za su shiga annabi ya ce in mutum ɗan mai kula da sallah ne ta babu salatu zai shiga in mai kula da sadaka ne ta babin sadaka zai shiga in mai kula da azumi ne ta arrayyana zai shiga ina fatan mun gane wannan da kyau ko mun fahimci wannan da kyau haka annabi wannan bayanin tsab to bayan da ya gama waɗannan bayanai sai sayyidina abubakar ne siddiq sai yake cewa kenan ya rasulallahi akwai wanda za a kira ta waɗannan ƙofofi gaba ɗaya ya shiga sai ce kwarai da gaske ina sa ran kai kana daga cikinsu kenan ta kowace ƙofa kana da gida kenan don ba wai kawai ka bi ta ƙofa ne ka zagayo ba wannan ya bi ta nan ya zagayo kenan in ka shiga ta nan akwai aljannan ka a wajen ta girmamawa ne ta musamman ce allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa zadan nasa'i a cikin ruwayan al'imamun nasa'i aka samu ƙarin cewa man khala. duk wanda ya shiga aljanna ta wannan kofa mun gane wannan da kyau ko shariba to zai sha wani abin sha wa man shariba duk wanda ya sha abin sha a wannan kofa ta arrayyan lam yazma abadan har abada ba zai kara jin kishi ba ba ya ji kishi a duniya ba kishi ya kare haka annabi ya ce ba a hada ma ƙura biyu duk mutumin da kafafen shi suke buɗu buɗu da ƙura saboda jihadi to ranar kiyama ba shi ba kuma buɗe ba za a buɗe shi da me da hayakin nama ba <clears throat> ina ta mun gane wannan da kyau allah shi kiyaye ma'ana ya ce wa za da tirmidhi al'imamu tirmidhi ya ƙara da cewa wa man da lam yazma abadan duk wanda ya shiga to ba zai ƙara jin kishi ba har abada kenan duk abin da za ka sha sai dai ka sha a bisa fuskaci na sha'awa kun gane wannan da kyau ko sai dai ka sha dan kana sha'awar wannan abu ba wai dan kana da bukata ba saboda kishi saboda kaza saboda kaza ina fatan mun fahimci wannan da kyau allah madaukin sarki ya shiryar da mu ba malam ya ce jinnatun anin nari azumi garkuwa ne da ke kare mutum daga shiga wuta muddin kai azumi a bisa tsarin da allah ke so annabi ya bayani to kai din nan ba ka ba shiga wuta ina fatan mun gano wannan da kyau ka riga ka samu tsari ka riga ka samu garkuwa dalili a kan haka an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qal daga abu sa'id al allah ya kara masu yarda ya ce سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يتي ناجي النبي ناتشيوا من صام يوما في سبيل الله mutumin da duk ya azumin yini ɗaya saboda Allah wasu malamai suka ce mutumin da ya azumi na yini ɗaya a wata tafiya ta ɗaga addinin Allah ta jihadi ta kaza ta kaza ba'adallahu wajahu anin nari to allah maraukin sarki zai nisanta fuskan shi daga wuta saba'ina harifan hannun tsawon bazara saba'in a kowace shekara bazara ɗaya ake da ita kenan duk mutumin da ya azumin yini ɗaya saboda allah to allah maɗaukin sarki zai nisanta shi daga wuta na tsawon shekara saba'in in ka yini biyu sai zama ɗari da arba'in in kai na uku sai zama ɗari biyu da goma in kai na hudu kuna gane wannan da kyau ku haka haka haka haka ne allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi al'imam muslim ne ya ruwaito shi mala ya ce wa an abi umama radiyallahu anhu marfu'an abu umama talbahili ya ruwaito hadisi daga annabi cewa man sama yawman fi sabilillah duk mutumin da ya azumin yini ɗaya saboda Allah ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan Allah maraukin sarki zai sa wani handak wani gwalolo wani wawa keken rami ne tsakanin shi da wuta kama baina sama'i wal ardi kai ka ce wannan gwalolo ya kai girman sama da ƙasa mana kai da shiga wuta to wannan faufau saboda kayi azumi saboda Allah asiyamu ne wa ana ajizi bihi ina fatan mun gane wannan da kyau mala ya ce rawahu tirmidhi wannan hadisi al'imamu imamu ya ruwaito shi wa gairuhu da wani malamin kenan jama'a wannan gara basa ce mai girman gaske da ake ƙoƙarin sanar da mu dangane da al'amarin azumi kenan wannan azumi da ke mu na ramadan wajibinmu ne mu kyautata niyya ya zama don me za mu yi don wa za mu yi menene bukatanmu haka annabi ya ce man sama ramadana imanan wahtisaban mutumin da digge azumin watan ramadan yana mai imani da allah allah ne ya ce a yi ya yi ne don neman yardan allah wahtisaban kuma ya yi don neman lada don bukatan falalolin nan da Allah da annabin shi suka yi bayani ga duk wanda ya azumin to gofiyar lahu ma ta kaddama min zambihi dukkanin zunuban shi da suka gabata to wannan an gafarta mishi jama'a mun gano wannan da kyau ko kenan ya zama wajibi azumin nan ka tsaya ka san ya Allah maɗaukin sarki ya ce a yi shi in ka dama yadda ka saba to shi kenan za ka je lahira sai ka nemi wanda ya sa ka misalin ka misalin mutumin da ai ga ma'aikata nan jikin ma'aiko polytechnic za ka je za ga wasu mutane da wasu kaya sun sa a jikinsu ba aikin banza suke yi ba aikin sarki suke yi kai ma sai ka je ka ɗinko irin wannan kayan ba a sa ka ba ba ka je ka bi ka'ida an ɗauke ka an baka training an baka id card an rubuta ka an kai sunanka ministry ana aiko maka da albashi ta bankin ka ba sai ka ce ai waɗannan mutane ba sa noma ko shara ko gadi yadda ya kamata kai baka san cewa wasu mutane ne na musamman da suke tafiya akan wata ka'ida ba kai ma ka ɗinka nufin irin nasu ka je ka siyo adda ka siyo fatanya ka siyo ƙatuwa tsintsiya ka zo kai ta noma kai ta shara kai ta gadi kai duk abin da su ɗin nan ba su yi ba kai mai kyan gaske ka nomi ka share ka tsare sai wata yi sun ji san albashi su da ba su aikin da kai ba sai ga ana ta ɗiban lada ana ba su ana ta ɗiban albashi ana ba su ana ta ba su loan ana ta ba su kaza in an zo kanka sai a ce kai ne wa ga ce ni ne mai aikin nan sai a ce wa ya sa ka cewa na ga suna wasa ne ni na zo na ga yadda ya kamata sai a ce a yadda kaga suna yin nan karena to haka ake so kai yadda kai kuma ba a so tabbaka ba mutane waje to duk mutumin da ya yi ibada ba yadda Allah ya ce ba to ɗaya yake da wancan da ya je karambani shigan aikin da ba a sa shi ba haka za ka zo ranar kiyama ga azumi kai a zatonka mai kyau ne sai ka zama cikin allazina zallar sa'ihum fil hayati duniya cikin waɗanda aikin ya lalace tun a duniya wahum yahsabuna annahum nuna sun'a suna zaton cewa wai su ɗin nan masu kyautata aiki ne Allah ya ce ko auna aikin su ba za a yi ba za a wartake su ne a kore su don sun yi ba irin yadda aka ce su yi ba dan fodiyo ya ba da labari a cikin ihya sunna cewa wani mutum mai yawan karambani ya kwanta ya yi mafarki sai aka nuna mai kaman ga kiyama ta tsaya shi kuma al'adan shi tasbihin nan da annabi ya ce ai talatin da uku shi ɗari yake yi subhanallahi ɗari walhamdulillahi ɗari wallahu akbar ɗari shi ko na annabi talatin da uku uku ne zan sauki to da Allah ya nufe shi da rahama sai mafarki aka nuna mai kaman ga kiyama ta tsayu kuma an ce ina masu tasbihi zo su asala don tasbihinsu sai ya ranka ya cin da yana zaton yayi aka yi taraba ladan tasbihi mala'iku lada ya kare mutane sun kare sun hada kayan aikinsu za su tafi sai ya dan matsa ya ce to aini ba a bani ba mala'iku sun kara koma suka duba rajistan su gaba ɗaya ba sunan shi ba aikin shi ya ce shi abin ya bashi mamaki ya ɗauka ma ya yi da ire-iren shi za a fara domin su waɗannan ayi talatin da uku uku suka yi sai malakun suka ce mai kai to kai nawa nawa kai sai ce ai shi ɗari ɗari ya yi sai suka ce ayya ai su mudun auna talatin da uku uku aka ba su ba mudun auna ɗari ɗari sai ka ta wajen shehin da ya sa ka izhabu ilal ladina kuntum tura'una bi a'malikum fid dunya ku tafi wajen waɗanda kuke nuna masu ayyukan naku a duniya haka Allah zai wa masu riya haka duk wanda ya je da bid'a haka duk wanda ya je da son zuciya haka duk wanda ya je yi karambanin aikin da ba haka aka sa shi ba jawabin mun gano wannan da kyau ko shi yasa neman ilimin dukkanin ibadan da za ka yi wajibi ne a kanka Allah ya shiryar da mu <clears throat> jimon mara ya ce wai kayatun anis shahawat azumi kaya ne kariya ne da ke kan kare mutum daga dukkanin sha'awoyi masu hallakarwa da dukkanin sha'awoyi masu shagaltarwa azumi sai ya daidaita sha'awanka sai kuma ya kiyaye maka mutuncinka ya ɗaukaka maka darajanka malam ya ce an ibn mas'udin radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ma'ashara shabab ɗan mas'udi ya ce annabi ya ce ya ku taron samari manista ta amin kumul ba'a ta falyata zawaj duk mutumin da ya samu ba'a to ya aure duk wanda ya samu iko ya samu sarari yana lafiya lau zai iya ɗauke ma matan nan kewa to lallai ya aure fa innahu a lil basri saboda azumi yana kare maka gannanka ba za ka je kana kallace-kallacen matan da ba su halatta gare ka ba ba za ka je kana kallace-kallacen fina-finai da hotuna na batsa ba ba zai kai ka zuwa ga mahallaka ba domin annabi ya ce al'ainan tazniyan idanuwa biyu suna yin zina menene zinan idanu shine kallo ina fatan mun gane wannan da kyau hannu na zina menene zinan hannu shine shafawa da damukawa ƙafa na zina menene zinan kafa takawa da tattaki har zuwa inda lalata take to a nan ne sai annabi ya ce ko dai farji ya gazgata ko kuma ya karyata ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa wajibi ne jama'a kowa ya kiyaye gaban shi muddin yana fatan yarda da rahama na Allah subhanahu wa ta'ala kuna fahimtar wannan da kyau ku. Allah madaukin sarki ya shiryar da mu sai ce wa ahsanu lil farji sannan kuma azumi yana matukan tsarewa mutum al'auran shi yana kare shi daga dukkanin abubuwa na asha ba shi ba sha'awan zina ba shi ba sha'awan iyali sha'awan da ya wuce kima ba shi ba sha'awan istimna'i da sauran abubuwan da shari'a ta hana sai ya ce wa mallam yastate duk mutumin da bai da iko bai da dama dangane da al'amarin auren nan sai annabi ya ce fa'alaihi bisaumi to wajibi a kan shi ya riƙa yin azumi fa innahu lahu wija to wannan azumi gare shi to zai zama mai kariya fitiya dangane da waɗancan abubuwan kaga aure abin da yake yi ashe azumi ma yana yin shigen shi in kana da mata to matanka sai ta ɗebe maka kewa ba za ka je kana kallace-kallacen 'yan mata kana kallace-kallacen matan aure har wannan ya kai ka zuwa ga mahallaka duniya da lahira ba sannan ya kare maka farjinka ba ka ba zina ba ka ba sha'awar-sha'awai ba ka ba abubuwa na lalata iri-iri ashe azumi yana wannan aiki shi ma ina fata mun gano wannan da kyau wasu na cewa wai azumi na kashe sha'awa azumi bai kashe sha'awa in azumi ya kashe sha'awa ai azumi ya yi ta'adi kenan ina fata mun gano wannan da kyau bayan qur'ani ya ce zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa to kuma azumi ya zo ya kashe wannan sha'awa kaga azumi ya yi banna allah maɗaukin sarki ya kiyaye waɗanda suka ba da wannan muguwar fatawa su suka yi banna ba azumi ba allah shi kyauta muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi malam ya ce wa ma'ana wija abin da ake nufi da wija ya ce ai wiqayatun anil muharramat azumi yana kiyaye mutum dangane da abubuwan da shari'a ta haramta wa shahawat da kuma yawaita sha'awace sha'awace wacce ba su da fa'ida ba su da biza da lasisi wanda shari'a ta yadda mutum ya iya jin irin wannan sha'awa in kana azumi baka da iyali to azumi zai daidaita yanayin dalun malam ya ce sabil ilal jannati an azumi sabilun hanya ne ila jannatin na'im zuwa ga aljannan nan ta ni'ima ina fatan mun gano wannan da kyau cin da azumi ya kare ka daga sha'awa dama abin da annabi ya ce kenan hujibatul jannati bil makare hujibatul jannatu an sha makance aljanna ne bil makare da abubuwan da rai baya so wa hujibatun nar ita kuma aljanna ga kewaye ta bishahawat wuta an kewaye wuta bishahawat mun gano wannan da kyau ku wuta ita an kewaye ta ne da sha'awi na son zuciya na son bid'a na son kaza duk wannan da suwa kewaye wuta aljanna kuma da abin da rai baya so ina ta mun gano wannan da kyau in ka hakura kana ta tona abubuwa kana ta tona wannan ba ka so kawai sai ganka aljanna in ka bi sha'awa ka bi sha'awa ka nan ka nan ka nan kawai sai ganka a wuta Allah shi kiyaye to azumi sabilun ilal jannatin na'im hanya ne sassauka da ke kai mutum zuwa ga aljannan nan ta ni'ima an abi umama radiyallahu anhu qala daga abu umama allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce a taitun nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce na je wajen annabi faƙultu sai na ce mai murni bi amrin ka umarce ni da wani al'amarin da ahuzuhu anka wanda wannan abin daga wajenka zan anshe shi mun fahimci wannan da kyau ko umarni kai tsaye ƙala sai annabi ya ce alaika bisau ina ka da yin azumi fa innahu la mithlala da ba wani abu irin azumi ba wani abu daidai da azumi ka yawaita azumi rawahun nasa'i wa fi riwayatin hibban a wata riwaya ta ibn hibban sai ce murni bi amalin adkhulu bihil jannata ka umarce ni da wani al'amarin da zan shiga aljanna sakamakon aikata shi sai annabi ya ce ka tsara azumi mun gano wannan da kyau ko mala ya ce wa haza ya dullo ala hirsu sahaba wannan yana daga abin da ke nuni dangane da kwaɗayi matuƙa na sahabbai ridwanullahi alaihim allah ya yarda da su alal khairi su masu kwaɗayi ne da fatan alkhairi ko mun fahimci wannan da kyau ko su sabon manzon Allah bayi ne na Allah da suke da matukan kwaɗayi a kan aikata ayyukan alkhairi a ko'ina ayyukan alkhairan suke kun fahimci wannan da kyau ko babu mutum irin sahabin annabi don duk wata ayar da ka taɓa jinta a duniyan nan suna nan aka saukar da ita su suka fara aiki da ita kafin kai duk wani umarni da kaji Allah ya ce a yi kaza sun yi wannan duk inda kaga ake musulunci a yau sabon annabi suka kai shi ko dai ta hanyar karantarwa ko ta hanyar jihadi shi sa sun fi kowa kwaɗayin aikin alkhairi shi sa duk abin da kaji Allah ya fada cikin alkur'ani sun yi akwai lokacin da aka zo za a yakin badar wani sahabi annabi ya bayani dangane da irin romo daga garaɓasan da ke tattare da aljanna ya ce ai ta kamar faɗin sama da ƙasa ne ya ce wai yana cin dabine a hannun shi ya ce in na rayu har dabinan nan suka ƙare to rayuwan ta yi tsawo sai ya watsar da su ya shiga ya jihadi a kashe shi mun gano wannan da kyau ko akwai sahabin da yaƙi aka je aka dawo aka ɗibi ganima mai tarin yawa aka ba shi aka ba ɗan uwan shi aka ce ya kai mai sai ce a don me ya zo ce ma annabi ni ban bi ka don kuɗi ba na bi ka ne don a harbe da biya a nan in yi shahada in shiga aljanna annabi ya ce inda gaske yake je ka Allah zai gazgata ka yaƙi na gaba ko siya ka harbe shi a inda ya nuna a nan ya mutu to duk wani abu da ka sani a kawo sadaka ne a kawo taimako ne a kawo kaza ne sahabbai suka yi ya ishe ka misali ɗauko sayidina Usman za ka ji irin gwagwarmaya da ƙoƙari da ya yi wajen ayyukan alkhairai allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yarda ha malam ya ce yashfa'u li sahibihi yawmal malkiyama azumi zai ceci mai yin shi a ranar kiyama sha ka. ba neman mai ceto kake yi ba to ka watsar da duk waɗannan hayaniyan da ba su cikin qur'ani da hadisi ko a cikin jaridan garin kuma ba su ka yi azumi in kana neman ceto ne ai wani zai cece mu wani zai samu aljihu watsar da su bayan duniya ga tabbas mai isnadi daga annabi ko mun gane wannan da kyau ko wanda ko wane da wane su suke wancan nadin nadin ko ba lalle ya zama tabbataccen nadi daga Allah ba kawai hasashe ne ka rabu da duk wannan hayaniyan ka kama na annabi malam ya ce an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu marfu'an daga abdullahi dan amr dan as daga annabi annabi ya ce as-siyamu wal qur'an azmi da alƙur'ani yashfa'ani lil abdi yau malkiyama za su ceci bawa a ranar kiyama ne mutum kana karatun alkur'ani kana koyan karatun alkur'ani kana karantar da alkur'ani to shi kenan shikenan ka Allah ya kai mu kiyama salin alin ƙur'ani zai cece ka muddin dai kayi ne saboda Allah ba kayi ne don a cewa na ƙari'i ba ne ba kayi ne don ka je ka ci musabaka ba ba kayi ne don ka yi kaza ba kayi ne lillahi to azumi zai ce ka ranar kiyama a ƙur'ani. sannan azumin da kake lillahi kai to shi ma zai cece ka ya siyam azumi zai tsaya gaba ga allah ya ce ai rab ce ya allah atuhu ta'amu wa shahawat na hana shi cin duk wani abin ci da abin sha gaba ɗaya da sha'awar shi bin hada a yinin shi fashaffi'ini fihi allah ka bani ceton shi wa yaqulu alqur'anu shi kuma Alƙur'ani sai ya ce mana an nauma bin laili na hana shi bacci da dare fashaffi'ini fihi ka bani ceton shi fayushfa'ani sai allah ya ba su ceto sai qur'ani sai ya cece ka sai kai ka aljanna sai ace ce maka iqra karanta abin da ka haddace kana karantawa aljanna ka kana kara samun mukami har zuwa inda haddanka ta take shi kuma azumi sai kai ka albabin rayyan ka je ka zauna ba kishin ruwa babu damuwa ba hayaniya duk wani dangin kayan daɗi yana nan iri-iri salo-salo nau'i-nau'i allah maɗaukin sarki ya sa mu cika da imani wannan hadisi rawahu ahmad al'imamu ahmad ne ya ruwaito shi bayan wannan gaba mai ban sha'awa da ban kaya da ke tabbatar da wani bangare daga cikin bangarorin aƙida shine tabbatar da ceto ko mun gane wannan da kyau ko sannan ceton daga bakin annabi ne wanda zai ceton ma haka ina fatan mun gane wannan da kyau kenan in ka fahimci wannan akwai mai da martani iri biyu na farko ga waɗanda ke kore ceto kwata-kwata su ce babu ceto babu ɓatacce irin wanda ya ce babu ceto bayan allah ya tabbatar da ceton a cikin alkur'ani annabi ya tabbatar da ceto a cikin hadisai kun gane wannan da kyau ko wasu kuma sun yadda da ceton sai kuma suka buɗe ƙofa saki wawai cewa kowa ma zai ceto wane ma zai yi waye sa shi an ce annabawa za su yi manzanni za su yi wane da wane za su yi tsaya wanda nasi ya faɗi in an ce salihai za su yi waliyai za su yi cikin waliyan wa wane ne ya faɗi waliyin da rige so jama mun gano wannan da kyau ku waɗannan abubuwan da mutane suke ji tsoron allah kuna faɗin abubuwa rajman bilgaibi ko babban abin da ya sabbaba masu wannan shine ba san tauhidi ba ba san allah ba sai mutu ya rika faɗin magana a haƙƙin allah ba tare da dalili ba yasa ya yace wa an ta ƙolo alallahi ma la mugun abu ne ka faɗi magana ga Allah wanda ba ka da takamamman ta hakikin tabbatar da wannan zancen da yake faɗi Allah ya sauwaka mala yace kafaratun anil zunub azumi kafara ne na zunubai gaba ɗaya duk lokacin da ya zama kana kiyaye azumi to azumi yana bi daƙin dakin yana kankare maka zunuban ka tsab an huzaifa ta kala daga huzaifa ɗan yaman ya ce kala umar sayyidina umar ɗan khattabi allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yarda gaba ɗayansu ya ce man ya hadithan anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a wane ne ya haddace hadisi daga annabi fil fitna dangane da fitina annabi ya bayani dangane da fitina ya muju ka maujil bahar wanda yake turnuko irin yadda igiyoyin teku suke murɗewa ƙala huzaifa sai sahibu sirri sai ya ce ana sami'tuhu ya ƙulu ni na ji annabi yana cewa fitnatun rajuli fi ahalihi kaga fitinan da ɗan adam zai rika fuskanta dangane da iyalan shi matan shi da 'ya'yan shi wa malihi da fitintunin da za su rika taso mai dangane da dukiyar shi wa jarihi da irin fitintunu dangane da ɗabi'un makocin shi tukaffiru hassalatu wa siyamu wa sadaka gaba ɗayansu sallah azumi sadaka suna magance su ina fatan mun gane wannan da kyau zai iya yiwuwa ba mamaki wasu matsaloli su rika faruwa na kusakurai tsakanin kai da iyalanka baka sani ba ko mun gane ko dukiyarka ko makocinka yawaita azumi da sallah da sadaka sai su sai su kankare maka irin waɗannan zunubai wanda lahira baka san ma ka yi su ba jama'a mun gane wannan da kyau ko shi sa wa fi zalika falyatana fasli mutanafisun ba wai azumin ramadana kaɗai ba duk sauran azimomi mai kokari mu rika yin su kuma mu yi su lillahi shine ka'idar Allah ya sa mu dace wannan hadisi malai ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi malam wazah yake cewa ila ghairiha min al-fada'il al-mubaraka allati yajniha as-sa'imu ma dama mukhlasan fi sawmihi lillah wa mu'taqidan bi sawmi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malai ce ba ma waɗannan ba akwai wasu falololi masu ɗimbin yawa da aka tattalar ma mai azumi muddin dai ya zama ya tsarkake ninya cewa azumin nan yana yi ne saboda allah sannan kuma yana mai koyi da yadda annabi ya nashi azumin ba wai a ah, ni dan allah nake ba to irin na annabi ne in kai karambanin cewa eh sai a ce ya annabin yayi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ya yi? sai ka san waɗannan abubuwan shine in kai sai a ce madalla allah ya sa mu dace salifan gaba na uku bayan da muka je bayani dangane da menene azumi malaye mana bayanin falalan azumi sannan kuma sai ce arkanuhu rukunan azumi azumi yana ɗamfare yana gine akan wasu rukunnai kamar haka mala ya ce lissiyami rukunan azumi yana da rukunnai guda biyu la ya ƙomu illa bihima wanda azumi samsam babu shi sai da waɗannan rukunne guda biyu muddin akwai waɗannan rukunne guda biyu to lalle ko azumi yana nan daren daƙam azumi ya yi kuma za a samu waɗancan abubuwan na falala da aka ambata a malin ya ce anniyatu wajibi ne a samu niyya liƙaulihi ta'ala saboda faɗin allah da ya ce Wa ma وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له umarce su da komi ba face su tsarkake ibada ga allah maɗaukin sarki su bi addini tabbatacce addinin da bai karkata zuwa ga wani addinin bata ba wal hadith da kuma mashhur da kuma hadisin nan na umaru wanda yake shahararre ne da annabi ya ce innamal a'malu bin niyyat wannan hadisi hadisi ne da kowa ya san shi wanda al bukhari da muslim sun ruwaito shi mahala ya ce wa haza ya shimalu niyyatar ikhlas lillah wannan niyyan da ake magana ya shafi tsarkake niyyan abin da za ka yi na azumi ya zama don allah ne wa niyyatu tamyizul ibada an ada da kuma niyyan tantance azumi na ibada da kuma al'ada ai mun saba azumin na ai to al'ada kake yi mun gano wannan da kyau ko ka ya zama ninya ce da zaka bayyana cewa ibada ce kake yi ga Allah madaukin sarki in ko kai bawa ne da ke son kai ibadan nan ta zanka barbiya to wajibi ne ya zama ka bambance ta da al'ada ta hanyar neman ilimin yadda ake yin ta ina fatan mun gano wannan da kyau malam ya ce wa niyyatu tamyizul ibada ba'daha an ba'din sannan niyya na uku shine ninyan da zaka rabe ka tantance tsakanin ibadun gaba daya ibada kaza kake yi ba kaza ba ka tamyizul wajibi an tatawwu'i kaman tantancewa da bambance tsakanin ibada na wajibi da kuma ibada na tatawwu'i wal'ada da ibada da za a yi ta yanzu yanzu a kan lokacinta anil qada da kuma ibadan da za a yi ta matsayin ibada ce ta ramako wa hakaza mala ce da dai haka da sauran buga misalai kai ta ƙoƙarin ginawa domin ka gane domin ka fahimta ina fatan mun fahimci wannan da kyau jama'a wajibi ne ya zama ka kyautata niyya a lokacin da za ka yi ibada kowace iri musamman ma wannan abin da muke kan bayani a kan shi na azumi ya zama ka tsarkake ibada na zuci da cewa ibadan nan kana yi ne saboda allah mun fahimci wannan da kyau ko azumin nan da kake kana yi ne lillahi ba kana yi ne don ka samu wani abu ba ko don a sa ka ce ka suwana alhamdulillah akwai azumi suwana kwas da matsala a kai kai kai kai kun fahimci wannan da kyau ko to in wannan ya shigo azumin ka condemn haka na ya ce rubba sa'im laisa lahu min siyamihi illa al mafi yawancin masu azumi ba su da ladan azumi kwata-kwata sai ɗan karen yunwa mun gano wannan da kyau ko haka wa rubba qa'imin da yawa waɗanda ke tsayuwan dare ba su da komi na azuminsu sai me sai tsayuwan banza kawai ba wani ladan da za su samu ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to sannan kuma ka iya tantance ibada kake fa ba al'ada ba al'ada daban da ibada ko da ko ibada ce ka ta da samfari irin na ibada na al'ada to ka bata ma kanka lokaci fa'idatun malai ce ga wata fa'ida la yajibu ta'ayinun niyyati li kulli layla min al-layali shahru ramadan bi halatta ba mala ya ce bai wajabta ba ayyana niyya a kowane dare daga cikin dararen watan ramadan ayyana yi niyya ce duk azumi in za ka yi sai ka faɗi niyya ta wannan ba wajibi ba ne bal taktafi niyyatun wahida li kulli shahar mala ya ce niyya ɗaya ya ishe ka ga dukkanin watan A dare ɗayan kai niyya shi kenan li'annaha ibadatun wahida saboda azumi gaba ɗaya ibada ne ɗaya kama ƙalar imamu malik kama yadda imamu darul hijira ya ce wa manna wali kulli laila fa afdal amma fa inda mutum zai yi niyya ga kowane dare to wannan shi ya fi wa bihil khuruju min khilaf to kuma ya fita daga cikin saɓanin da aka yi wala yushra'u talaffuz bin niyyati ba shar'anta maka aka yi sai ka farta niyya ka ce nawaitu kaza ba allati mahallu a asasan ita ninya mahallin inda ake yin ta asali shine zuciya ina fatan mun gano wannan da kyau mahallin ninya shine zuci li adam fi'ilin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zalika domin ba a samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya furta ninya ba mala ya ce wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mafi alkhairin shiriya shine shiriyar annabi wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amara kuwa sune waɗanda aka ƙirƙiro su na bid'a annabi ya ce wa kullu bid'atin dalala duk inda bid'a take bata ce ba wata bid'a kyakkyawa ai akwai wata bid'a muhassana akwai wata bid'a wajiba akwai wata bid'a mustahabbiya akwai wata bid'a duk bid'a bata ne duk inda bata take kuma wuta ne ina fatan mun gano wannan da kyau to idan dalili ne ya kwace ma mai neman batar da mutane sai ce last a bid'a ne a wannan dalili ya kwace mashi ne mun gano wannan da kyau ku ai wutar lantarki ma bid'a ne a wajen jirgin sama a aikin hajji an bid'a ne kaza kaza bid'a ne kaza kaza menene ake ce ma ibada ina fatan mun gano wannan da kyau malamai su rika yin magana saboda wawanci suna bayyana jahilcinsu a gane ba san usulul fiqh ba al'asul fil ibada a tawakuf asali a ibada bisa ƙa'idan usul shine sai ka jira an ce maka yi in kai ba ce ba bai yi ba amma al'asul fi kulli shay'in asali ga komi in dai ba ibada ba ne to al'ibaha wannan halal ne illa iba dallar dalilu ala ta taharimihi sai inda ka samu dalili ya ce to ban da wannan kun gane wannan da kyau ko sai an samu dalili ƙarara ba wai shan fanya da yin wasu abubuwa ce ai kaza ma zai iya ɗauka ba kai a hankali addinin allah yake ba wasa yake ba in zuciyar mutum ta lalace ninyen shi ta ɓaci to shine zai iya waɗannan abubuwa ya ta faɗin maganganu irin yadda ya mai daɗi a rai allah shi kiyaye wannan hadisi ingantacce ne ba malam ya ce al-imsaku anil muftirat kamewa daga duk wani abin da kan iya lalata azumi kuma za ka yi wannan kamewa ne min tulo ilfajar sadiq daga ƙullowan alfijiri na gaskiya ila shamsi har zuwa faduwar rana waɗannan su ne rukunan azumi ka kame daga duk wani abu da za a kira shi da cewa yana raunata azumi tun daga fidowar alfijiri na gaskiya har zuwa faduwar rana da ta'ala saboda faɗin allah da ya ce fal'ana ba shi ruhun to yanzu ba kun samu lasisi da bizan ko iya mu'amalantar iyalanku wabtago ma kataballahu lakum ku je ku bi abin da Allah madaukin sarki ya rubuta muku wa kulu washrabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad har sai farin zare ya bayyana muku min al-khayt al-aswad daga bakin zare min al-fajri ma'ana har sai hasken alfijiri ya iya fitowa karara kun tantance shi daga duhun dare thumma atimmu siyama ila al-layli sannan ku cika ku. har zuwa dare me ake nufi da dare faduwar rana daga nan dare ke farawa kuma gano wannan ba wai sai duhu ya zo ba shi kan shi kin yin buɗe baki kamar yadda annabi ya fassara da cewa ai qur'ani ya ce ilal laili mutum ya kai takwas tara goma wai yana jiran laili ya zo wannan na bayyana jahilcinka yana bayyana kiyayyanka da annabi karara allah shi kiyaye to bayan wannan sai malai ya ce rabi'an gaba na hudu <clears throat> sunanuhu sunonin azumi bayan da muka ji arkanuhu rukunan azumi sai malai ce to ga sunonin azumi a ta ta'akhiru suhur jinkirta sahur ba a so daga gama buɗe bakinka ɗan lokaci kaɗan tara goma sha ɗaya kawai zai ka to barin yi sahur a ka jinkirta shi zuwa can ƙarshen dare yin haka sunna ne shiriyar annabi ne daga cikin shirya mai kyan gaske wa fihi mabahis mala ce akwai wasu bayanai a kan shi fadluhu falalan sahur sahur abu ne mai falalan gaske ya haƙuri ɗan uwa ka yi ta a lokacin da aka ce ka yi ko da makwalwar ruwa ka haɗiya lalle za ka dace da lada mai girman gaske an anas bin malikin marfu'an daga anas daga annabi annabi ya ce ta saharu ku riƙa yin sahur fa inna fi suhuri baraka saboda akwai ɗimbin albarka a cikin al'amarin sahur kenan annabi ne ya gaya maka akwai albarka kai ɗin nan kuma na annabi ne domin ya rage sai aiki da abin da annabi ya ce muttafaqun alaihi wannan hadithi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi ko mun fahimci wannan da kyau ko bima za ya kun ko mun fahimci wannan da kyau ko to da menene za a yi sahur din da me da alale ko da kwaki ko da teba ko da tubani ko da dan wake ko da tuwo ko da koko ko da fura ko da shayi ko da me ma za ya ko da me <laughs> wannan sai ahlu sunna ina fatan mun gano wannan da kyau to da me kun manta ne wani hudu ya samu wani sahabi ya ce mutumin naku mun ga komai ma ya koya muku hatta tsugunan kashi ya ce ai kai wannan ma ka sani ya ce duk wani tsoro da kaga ya fito a kasa sai da manzo Allah ya koya mana ilimi a kan shi mun gano wannan da kyau ko ashe annabi ya yi bayani akan me akan agric gaba daya mun gano wannan duk wani abin da za a rigima na ƙasa ne na wane ne biology ne duk annabi ya bayani kansu duk wani tsuntsu da kaga yana kara kai na asararin subhana sai da manzon Allah ya mana bayani akan shi alimahu man alimahu wajahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma ya taimaka makaranta ya je samu mahawal ummiya ya je fara neman ilimi jama'ar annan mun fahimci wannan da kyau ko allah maraukin sarki ya sa mu dace an abi hurairata marfu'an daga sahabi abu huraira allah maraukin sarki ya kara mashi yarda ya ce manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ni'imar sahurul mu'min at-tamr madalla da sahur ɗin mumini da ya zama dabino ne ba cewa aka yi kakkaci te ba ko abu ko bula ko tubani ko hoce ko amala ko tuwo ko dambo ko burabusko ko alale ko ka shafa te ba ba wanda ya hana ka wannan amma dai annabi ya faɗa falalan azumi ai falalan dabino ni'ima sahurul mu'min sai ce me attamr kenan ni ne kai ba dole ba ne mun gane wannan da kyau ko in na gama cin abin da yake gamsar da ni a matsayin abinci na dan shi ma annaba abincinsu ne an kawo mai damu ya ce ba su saba ci ba mutanen madina na cin damu amma su a maka ba sa ci ya ce to wasu kama su ja amma shi dai ba ya so ina fatan mun gane to kai ma ka ɗibi abin da yake gamsar da kai ka cika cikin ka tsaf ni ne kai sai in samu yan dabine ni ma in ci don in dace da ni'imar sahurul mu'min na samu wancan ni'ima sannan ina fata in zama ni mumini ne jama'a mun fahimci wannan da kyau don allah jama'a in ba majalisun sunna ba ina zaka ji wannan allah ya shiryar da mu wannan hadisi abu dauda ya ruwaito shi ma da yace hikmatuhu hikiman sahur wani hikima ya sa aka ce ka yi shi an amr bin al'as marfu'an faslu ma baina siyamina wa siyami halin kitab bambancin azuminmu da azumin yahudawa da kiristoci aklatar sahur cin sahur mun gano wannan su ba sa cin sahur su wani irin azumi suke wani irin sakaran azumi gashi nan za a ce za ka yi azumin kwana biyu ne ko dry fasting mu gani wani azumin kuma na cuwa-cuwa ne kifi ne ba za ka ci ba <laughs> wani azumin kuma nama ne to ni ba sai shekara uku ina irin wannan ba in dai kawai dai kifi ne ko wani abu da zan ayyana ba zan ci ba sai nemi menene ba na so kai wanda ma nake son sai in ce na haƙura sai in shekara goma ina wannan azumin ko kuma ce ba za ka yi magana ba ne sai kai shiru in kuma kai wuce kai dariya <laughs> wai dry fasting kaji bani. allah shi ke ko kowa ke ba ba kuma ƙarya ne yana nan yana azumin kuma yana tsiyaya ta kasa. to kuma me kenan allah shi kyauta wannan hadisi rawahu muslim muslim ne ya fitar da shi to kenan kai da baka cin sahur to kai ahlul kitabi ne kai ba yahudi ne ko kai kirista ne sai kai kokari ka rika ci ta akhiruhu jinkirta sahur mala ya ce an zaid ibn thabit radiyallahu anhu hukal daga zai dan sabit Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce ta sahanna ma nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun yi sau tare da annabi sun qama ila salati sannan annabi ya miƙe tunkari sallah ƙultu anas sai ya ce shine malik ya ce wal wanda ya ce kultu din nan shine anas dan malik yake tambayan zai dan sabit kam kana bainal azani was sahur ya tazaran sahur da kiran sallan annabi yake Ƙala sai ya ce qadaru 50 aya gwargwadon karanta aya hamsin kaga ramma ne in ya tashi me zai faɗi zai buga misali ne da abin da ya sani karanta aya hamsin inda maharbi ne sai ya ce to kaman in za ka fita za ka je farauta daga waje kun fahimci wannan da kyau ko da abin da ya sani zai buga misali sai ce kamar karanta awaye hamsin mun gano wannan yanzu kamar ka karanta mai suratul mursalat ta ba babban abin da kai ce a yau yanzu shine mutum zai gama cin sahur kuma sai je kwanta sai karfe bakwai ya tashi ya sallan asuba kaga sahur ya zama shirme kenan ko ta hajji ka fito ka rasa sallar asuba wancan tsayuwan daren ya zama aikin banza kun gano wannan da kyau ko kana gama sai ka ɗauko ƙur'ani karanta ko ka ɗauko tafsirin ka taho masallaci shi shikenan muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne su suka ruwaito shi to jama'a ga lokaci yayi ga kuma karatu ya karatu in allah madaukin sarki ya raya mu gobe za mu tashi ba ta ajilul fitar gaggauta buɗe baki mun gano wannan da kyau ko lokaci na yi sai ka yi marmaza sai ka gaggauta za mu ji bayanai da suke da alaka da wannan allah madaukin sarki ya tabbatar da digadigan mu akan sunna wasubhanaka allahumma bihamdika shahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum